To Hajiya idan ba za ki damu ba, to Allah ya min afuwa. Kin ga yanzu akwai kwastomomi na da suka kira ni zan je in kai su wani uzuri. Kuma gashi yanzu kin ga lokutan da muka yi da ke, na san gaskiya yanzu ke ma kin san sun wuce tunda kin ga da na zo kin daɗe biki fito ba. Kuma daga bisani da kika fito din ga wannan uzurin na cin abinci kuma gashi na ga abincin naku har yanzu bai gamu ba. ta kuma yanzu kan a gama an ɗauke ki na kai ki inda za ki je kin ga su ma za a iya ɓata musu amma dai ya kika gani tunda dai aikin nan dai duka na kin ajiya ai man afuwa abincin nan dai ba komai na yafi tunda dai an yi niyya Allah ya bada ladaniya eh ba komai Allah ya bada ladaniya na gode inda rabo wata rana sai in ci insha Allah abin da dai yanzu in tafi a'a tunda haka kai wannan lokacin kana jiran shi ai ya kamata a cika ci din yanzu bari na shiga idan ya karasa Idan ko a ce ne suka tafi da shi kaci. Jibrin ka sani fa bayan waɗannan kayayyaki da muke sayarwa muna yin haya. Ko? To shi zai ci gaba da kula da motar nan ɗari bisa ɗari. Kuma wani babban abin alfahari da sha'awa ma ita kanta sadiya da suka ɗan yi wannan aikin ta ce ta fi tana jin daɗin tuƙinsa. Haba kawo bashi. Ƙwarai da gaske. to gaskiya ka bashir ba a nemi zaman lafiya ba ni ko shafa na son gaya miki cewa kin san ƙanin saurayi na mu bashir yana son ya zo gudun ki za ku ɗan yi zance da shi ko gara ku tattauna ya fa na faga alamun kamar maganar ƙaribin nan har yanzu ba kin ɗauke shi da wani muhimmanci ba to akan me zan ɗauke ta da muhimmanci saboda ban ga zahirinta ba ga wanda nake gani da ina ke da tabbaci a kansa a kin ga don Allah ki daina wasa ki tsaya ki kama dahir a hannunki wannan ai bayi bane ki wani zage wani karibu karibu dan Allah anti ya aka kika san wannan ba dahir bane dahir ne mana a waje na tunda ni ina son shi to wai yaushe ma karibin nan yace miki yana son ki a yaushe soyayya ta kulli ni ban sani ba ko da bai ce mun daina so na ba dai ai ban gaya masa ne <laughs> dama duk wannan abin da kike bi mace yana son ki ba ke kada kike kidan ki kike rawar ki to ai anta ai na kira shi a waya na ce ne kin ga in yau sai in gaya musu ne tun da shi bai gaya mu kuma na san zai amince sai ki ce kina son shi ce mishi zaki kina son shi da kanki ko kuma yaya to an sai na gaya miki komai duka e to in bai yi bane sai in baki wata shawarwari tunda naga kin nace masa amma dai nake ganin kamar ba girma bane a ce ki je ki tunkari namiji ki ce wai kina son shi ba mutunci a cikin sa to ni a ciki dai aure zamu ba aure zamu ba wani kin ga shafa dan Allah ni na fi son ki dinga nutsuwa akan komai idan zaki yi shi ni wannan gilugilin naki gaba ɗaya ba san shi nake yi ba me amfanin shi ki tsaya ki saurari kanin saurayina ku daidaita ai ba a ana haɗa taurai biyu a baki kuma da in kika yi da gaske za ya iya tauna ta baki sani ba in karibi bai yi ba sai kuma ki ganshi Allah ya sa an dace ya mai ni wallahi anti dan Allah dan annabi anti dan Allah dan annabi ne ki dina mun maganin kowa in ba karibi ba ni fa ina son karibi kuma shi ma yana so na to wai ba kina da tabbacin cewa ba shi da aure <laughs> anti kenan ku dinga alamun kin dauki soyayya da nake wa karibi a matsayin wasa wallahi anti in har dai matansa ba kuɗi ba ne ba su da ya iya shari'a yadda ya ba sa ba wallahi wallahi in ana wasu kwarkwara ne zan zauna da shi kwarkwara ne eh. ki tsaya a matsayin kwarkwararsa mm-hmm. <laughs> to wallahi ba dai a family din mu ba ai wannan shiririta ne ga mutum ya nuna yana son ki ina gaya yan kina kin dage wai sai wani karibu karibu karibu ni karibin nan ni ban ma taba ganin shi ba ni ban ma taba ganin mutum da ya sace miki zuciya lokaci guda ba ba cewa yana son ki ba wai ke ko dai a cikin ayaban nan ne aka samu sinadarin mallake ki ne a <laughs> ah, to eh in sani ba ni ce wani irin ayaba kuma <laughs> to tun da ya cika miki ciki da ayaba shikenan kika dame da su surutun karibu karibu karibu zance dare da rana ta ki karewa Ni da a ce ma ya ce yana son ki ne amma ba zai dame ni ba amma bai zo ya ce yana son ki ba. Yau zai ce. Yau zai ce. To idan kuma bai ce ba fa. To ni ai zan ce. Na gaya masa ai shi kenan. Dole dai sai kin zubarwa da kanki mutunci. Kin ce mishi kina son shi. An fa to ba da aure ba zan ce ni. To in kuma ba shi da ra'ayin auren ba kika sani ba shi da niyyar yin auren ko kuma bai da kuɗin da zai aure ki a yanzu? Shi ko har haɗa mai kuɗi Oh, mu bashi ma kuma ba shi kuɗin aure. Ba in ce miki. Na gaya miki mutumin nan ba su, ɗaya ba attajiri ne, attajiri ne. Amma kuma kin gaya min cewa ya ce miki shi ɗan tasi ne, ɗan tasi ne kuma sannan kina ƙara ce min wai attajiri ne. Na yi na gaya miki na dabara yake. Hmm. Ƙyalƙyalar mota, ke dai shafa ki daga kin zama ƙyalƙyalar mota, ni dai ban san me yasa kika koma kika koma mayar mota ba, a gidan nan fa akwai motar nan. in kika ce dadi ya kai ki zai dauke ki a motar nan ki har mu kin motar nan zai iya baki kayan dadi daban kayan mijina daban an ce fa da arziki a gidan ku gara a ce a ɗakin ku da arziki a ɗakin ku gara a ce a cikin ku da a ci a cikin ku ma gara a ce ma da shi a ne oke kina nufin shi dai mai arziki ne wanda a ce a gurin ki ko ma zo ma dandali dan shi Allah ya taimaka ya tabbatar da alkhairi amma shi ma zai zo Sa kuma ki saurare shi shi ba kanin saurayi na mana gaskiya an tuba kyauta min ne wallahi

gaskiya sadiya na'am gaskiya ina da korafi korafi babba mako korafi kuma wari kuwa to ina sauraron ka korafi na akan wannan direban da aka ɗauka yake aiki a kamfanin na yi kawo bashir ya kore shi ko a canza masa aiki amma na ga abin ya gagara ha to ni duk wannan magana da kake yi kai me naka ne a ciki me kuma ya tare maka ni ban ga aibu akan wannan mutumin ba da su kana faɗa irin waɗannan maganganun a kansa mutumin da ba shi da natsuwa da zai tuka kansa ballantana ma har ya tuka wani to abin ma ni da yake ban mamaki wai tukin ma kuma ya rasa wanda zai tuka sadiya wai sai ke ke zai tuka ke zai tuka sadiya gaskiya ni yana wahalar da ni yana wahalar da rayuwata ba ni da natsuwa akan aikinsa shi yasa nake so a kau da shi a canza masa abin yi ga abin yi nan da yawa hmm? yanzu ko a wajen yankan fulawa aka ajiye shi ba zai yanka fulawa ba sadiya ko ya bada ruwa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 kaga mu tattara maganar mutumin nan mu ajiye shi a gefe mu yi abin da yake gaban mu yanzu ya aka yi kaga ni yanzu sa ma kai ka zo ka same ni a cikin gidan nan in ban da haka ma da tuni mun fice da shi anguwa to wani dan uzuri ne ya taso mishi shi ne na kyale shi ya je ya nashi uzurin har ka zo ka same ni ma a cikin gidan nan kuma ka zo sai maganganu kake yi a kan shi marasa daɗi ni gaskiya hakan baya yi min daɗi yanzu ya aka yi wannan shi ne abin da aka yi ai to ni ba ni da nutsuwa wace kuma hira za mu shiga ga hira ta natsuwa na zo da ita an samu matsala Haba sadiya a dai duba gaskiya gani ni masalaha ta nake gani rage da ya ji ya shafa'atu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 yanzu kai din ne baka da budurwa ni da kika gani nan ba so na ake ba kin ga kuwa na zan ci da ke ina da budurwa ba a san ka <laughs> ta shike akwai wata da ta dade tana son ka ni da me suna kuma ban santa ba sai kici kika santa iya ai kamawa take a ina kana son ganin ta kenan to in da gaske ne a kira tanganta to shikenan ka jira ni barin in kira ta gata to a hindi ban ga canji ba wadda da ta fice ita ce ta sake dawo. a'a ba ita ba ce wancan da ta wuce shafa'atu wannan da ta dawo wacce take son ka kuma shafa kaga ko ai ba ita ba ce to yanzu dai na gane kenan waccan shafa'atu ce wannan kuma shafa dariya ma na baka gaskiya kina da abin dariya ni kin ga kakke da rain ba ruwa na ke kyale nan zauna lafiya wallahi tallahi a'a Allah ya baki hakuri me na saurin shiga masallaci bayan gaya miki ta rantsuwa da ke ganta ba ta da fa'ida a shari'a ko akan ka ba a yadda ko a kotu ka rantsi ba sai idan ta zama dole da haka a dana rantsuwarki Allah ya san abin da ke cikin zukata Allah ya san daidai in ma kin faɗa daidai in kin faɗa ba daidai ba Allah ya san haka yawa hmm. to yanzu dai ni ba nan ba ina kike so in kai ki tunda dai gashi na zo Ni ba ma sai ka kai ni ba ma ka tafiyar ka. <laughs> Al'alakim. in Inda gaske kike? Mu yan matan amarya ne an ce mu dauka dauka zan. An ce mu sauki sai mu sauki. Allah za zaba mana abin da ya fara kai. Wannan in gaske ne wa zai ki. Allah ya sa mu dace. ne <laughs> da alama dawa na ta yi waya Assalamu kawo kawo kawo kaga abin da ake da nake gudu kenan. Abin da nake gudu kenan kawo. Ya za a kawo a ɗauko mutumin da ba a san shi ba, ba a san asalinsa ba, ba a san 'yan uwansa ba, ba a san danginsa ba, gashi nan nema suke su shaku da sadiya. ba a sani ba ma kawo ko wani turare yake mata ko wani kulumboto ko kuma wani asirin yake mata na faje wajen ta kawo maganar nan da take mun ma maganar da take mun sai take nuna ma kamar ta fi jin daɗin mu'amala da shi <laughs> kaga tunis kamar ma san shi fa take yi kawo <laughs> kaga jibril ka kwantar da hankalinka wannan fa ba matsala ba ce babu wata matsala kawo ya za'i sadiya da sabawa zindimi mai mota a ce kuma ta fi jin daɗin tafiya a cikin wannan mota motar da ba isasshen AC ba motar nan kawo idan fa ka shiga mota ka fito da gumi fa za ka fito a jiki kuma ce sa a cikin wannan mota za ta zauna jibarin ke to abin da nake so da kai yanzu shi tuki ya zama sana'arsa duk da matsayin da yake kansa da irin karatun da ya ajiye ya yadda ya zama direba ya tuki kai yanzu an ce ka tuka ta za ka tuka ta haba kawo ya za a ce in tuka ta ai ba da zan tuka ta tun da ma an ce in tuka ta tun ba ai ba komai in ma an ce in tuka ta ai ba na bane amma kuma kaga kawo ni da nake sa ran zamu yi aure kuma ai sai ta raina ni in na tuka ta a mota so fa nake mai aure da ita a zo a yi zaman jin daɗi in na tuka ta ai sai sai ta raina ni kawo ni fa ba fa irin abin da ban sani ba fa kawo ku mutanen da ne mu kuma na yanzu ne duk mutum da ya zo da salo duk salon da mutum ya shigo da shi ne muna iya gane alamun salon da ya zo da shi wannan salon ni na san akwai matsala ciki kana cewa a'a kawo mu ne yanzu ne muna iya gano duk abin da ba za ku gane ba ku tunda ku a da kuka sabgogin ku kawo jibrin kenan to ai abin da nake so ka gane sadiya fa ba karamar yarinya ba ce ta yi karatu a kasashen waje ta san dukkan waɗansu matsalolin da ba kai ba ka tsammani babu wani abu ka je ka ci gaba da aikinka wannan matsalar a duba a duba ta hmm. kawo a kokari a raba su dan Allah kawo a raba su ban san mu'amalar su da sadiya ba mu san shi ba kawo ba mu san wani ne ba kan su zo su shaku ni ba na son mu'amalar ne ni na fi so a yi a raba su kawo <laughs> jibarin ke Allah da ya sauke mu Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sanin ka da zuwa. Yawwa san da fito. Ya kokari ya aikin. Masha Allah. Hajji ya gani Allah ya kawo. Sanu. Um, um, karibu. Na. Dama akwai eh, shawara da nake so na ƙara baka. Duk da dai na san ka santa. Amma ina so na ƙara tunasar da kai akanta. Na. abin da nake so na gaya maka shine don Allah ka ƙara kula da mutane yadda ya kamata ka san yadda rayuwa ta koma yanzu kuma ba dole ne yadda zuciyanka yake a ce na kowa ma haka ne ba to da Allah ka ɗan ƙara kula da mutane ka san mutane dole sai ana taka tsantsan da su to shine na ga ya dace na gaya maka cewa kai ma ka ƙara kula a kai saboda kar wani ya je ya jefa rayuwanka a wani hali na daban ka ga ba zan so hakan ba gaskiya na ji daɗi sosai ajiya allah ya saka da alkhairi kuma insha allah wannan ba zai zamanto barazana tare da ni ba domin da allah na dogara kuma na san dukkanin wanda ya riƙe allah ba shi da sauran damuwa in allah yadda kuma zan ci gaba da ƙoƙarin kasancewa a yadda nake ɗin a yanzu kuma ni ko da neman wani abu na cutarwa ma banda ba ma na jin cewa zan iya cutuwa din kuma ko da wani ma yamin wani abu ni na yafe masa gaskiya ko ya sani ko bai sani ba ke ma ina roƙonki da ki zama wanto mai yafiya in an miki wani abu musamman ma dangane da waɗanda suke ƙasa da ke insha Allah na ɗauki wannan kuma zan ƙara yin ƙoƙari akan hakan na gode sosai um, ina so na gaya maka dama nan da ɗan wani lokaci ina tunanin za mu yi wata tafiya da kai to to hajiya ban katsi ki ba ai min afuwa ni ma gaskiya akwai tafiya ga gagarima a gabana saboda wani muhimmin al'amari yana nema ya bujiro min kuma da zarar ya tabbata akwai yiwuwar zan iya tafiya saboda iyayena ba 'yan nan ba ne da dama na san kin sani zuwa ne to ina ganin kada <laughs> na sauri na ce kuma hakan ya zo ya faru kuma in zo in bada uzuri a ga daga fara aiki na na fara bada da matsala suna roƙon za a min wannan alfarma shikenan baka da matsala an yi maka kuma na ji daɗi sosai da ka gaya mun tun yanzu idan kuma lokacin tafiyar naka yayi yana da kyau ka sanar da ni saboda ni ma na ba da tawa gudunmawar ɗari bisa ɗari. To Allah ya saka da Na gode sosai. Allah ya datar da mu. Ina ma shi ina sadiya, sadiya ai ba sa'asa ba ce, ba sa'a yara ba ce, ina zai kai sadiya in ban da dama rigima. Ni ba wani abu ne yake damuna ba kawo,